sannan shi wannan sirri da kuke ganin shi wadda yake da ubangida yake so ya mallaki ubangidan kana da ubangida kake so Allah ya mallaka maka shi yana rike maka salarin ka ne ko ku a'a baya baka kulawa ko ka ɗauki tsawon shekaru tare da shi amma ya ƙi ɗaukar wani abu ya sallame ka kake so Allah ya ɗora ka a kansa ya ɗauki kuɗi da kansa ya baka ko ya maka freedom ya yaye ka ya baka jari shi da kansa in ka buƙaci hakan ko ku a'a mutum yana harkar da ta shafi ƙwallon ƙafa don ana ta ƙorafi akan ba a fitar da irin wannan sirrin ba to insha Allah ga sirri na fans ma'ana na star na samun masoya musamman ga wanda yake harkar drama harkar fim ko harka na yabo ko harkar da ta shafi ƙwallon ƙafa kake so Allah ya tara maka fans dubun masoya ya zama na duk inda ka shiga ana son ka ana ƙaunar ka ko ko a'a mutum yana harka wadda ta shafi dai jama'a ko kana harka irin sai da zuwalagwale ko zinare ko ɗan kasuwa ne kake so duk inda ka shiga jama'a su dinga son ka suna son ka suna ƙaunar ka to insha Allah ga harka ga hanya na fans mutum yana harka ƙwallo ne ko harka dambe ko harkar shaɗi ko kokawa ko dai duk wani abu da ya shafi neman fans ma'ana neman masoya to insha Allah ga sirrin da ah, wallaili iza ya gashe wadda suke ce masa fatahul abuwabi abuwabin nas to insha Allah ga sirrin fatahul abuwabin nas insha Allah dan takaddun za su yi yawa ne shi sa ba a watso da bayanansa ba yana da dogayen bayanai yana amfanin nuka da dama haka kuma ko da mutum yana wata daraja ne na sarauta na ɗaya yake so ya kai na biyu yake so ya wannan akan harkar da ta shafi sarauta kowace irin sarauta ne ko jagoranci na al'umma ake so a samu ko wani shugaban kamfani ko wani union ko wani organization ko dai wani abu mutum yake so Allah ya nufa a bashi jagorancin jama'a ya zamana dai duk inda ka shiga ko kun shiga da mutum dubu ya zamana babu wani mutum da ake so ake kauna aka sa gaba in ba kai ba to insha Allah ga sirrin nan mun zo muku da shi ana rubuta shi shi ma a jikin madubi ne in aka rubuta shi a jikin madubi za a samu biyan rana a zuba za a samu shi wannan bahurin mulk insha Allah in aka samu za a zuba a kai in aka zuba shi ma wanke fuska ake da shi idan abin da ya shafi wanda ya shafi kwallo ne ko dan kwallo ana wanka da shi ne da daddare a cikin haske na farin wata lailatul badar to in Allah ya da duk inda ka shiga ko kwama kai in Allah ya da mutane za su yaba ma kuma ko kai baka burge kana ganin baka burge ba a abin da kai to insha Allahu jama'a ko za ka ga suna ta yaba maka akan abin da kai baka ga kokarin da kai ba insha Allahu gurin ya'un ya'un star sita dinnan abin da ake rubuta ana buɗa shi ne sai a sassa annasu annasu annasu in jama'a ake nema in wani mutum ake so a mallaka sai a sa sunan shi insha Allah wannan sirrin sirri ne mu jarrabi dan neman ƙarin bayani ana iya kira a 081 300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 kuma ya zamana ya samu abokan raha da abokan dariya da waɗanda za su dinga sayan kayan shi ko da su saya ba su da abin da za su yi da shi to insha Allah ga salasa abuwabin wannan sirri insha Allah sirri ne mu jarrabi akan tara jama'a in Allah yadda ko bishiya kai ka watsawa insha Allahu balbelu da tsuntsaye sa zo su dinga sauka a kanta kuma da Allah a jarraba sirrin nan za ku ga abin da muka faɗa muku haka in an naɗa ka wani matsayi na sarauta ko na mulki ko na wani abu da jama'a ba su san ka kake so Allah ya ɗora ka akan ka sai ya baka kwarjini da farin jini ya zama suna son ka da Allah a gwada sirrin nan